Yaki ya baki ya ruka tafi da ke. Ɗanyalar tula ba hagon Ali kawo shi ne ba. Ba hagon Ali ne na kawo shi ba. Ɗanyalar tula ba hagon Ali kawo shi ne ba. Ɗanyalar tula ba hagon Ali kawo shi ne ba. dan yayin tula in kashi da hagon alkawo su ne fa dambe shine kari shine dambe kari shine dambe ba hagon alkawo su ne dan yayin tula duk ɗan dabban ga masu yaki ya maci ya ka ta ga dabbe wa ta bagobiri bagobiri ka ci nama da yawa